السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana yau litinin muna hudu ga watan ramadan hijira 1433 ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ce daidai da yau 24 ga watan bakwai miladiya 2012 yan uwa kamar yadda kuka sani muna cikin suratu muhammad a jiya mun tsaya a kan aya ta 28 za mu tsora ne kan aya ta 29 sai dai aya ta 27 da ta takwas ɗin jiya da aka karanta kusan da dama 'yan uwa <clears throat> wato ina jin ba su jikin natsuwa ta saurare da aka fara ruwa sai ya zama tun kafin a ce an sai da karatuwan addu'a an tashi ko kuma an ba da dama a tashi wasu ka tashi ta yi kila da kuzuri kila wani cikin ruwan yake ruwan ya samai wani kuma kila yana tunanin kila takin shi a buɗe musamman ga yawan matasa wanda watakila ba mai kulle masu windo ko ɗaki ta iya ba su kuzuri in ba haka ba ladabi na makaranta ana so ya zama ana samar da ladabi na karatu inda uzuri sai a dakatar da karatun cikin hankali duk a tashi amma daga jin ruwa a tashi ba nutsuwa wanda ya saba mana na karatu irin na addini Muna ga za mu ɗan maimaita bayanin ma'anonin su don mu daɗa fahimtar ayoyin. Aya ta ashirin da bakwai da Allah ya ce, Fa kaifa idza tawaffatuhum al-mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum in ba ku manta ba ana mana bayani ne akan halayyar munafukai wanda suke raba kafa tsakanin gaskiya da karya amma suna tare da karya din to da su kafiran kansu a nan ake bayani fa kai fa haluhum yaya halin su yake idza tawaffatuhumul mala'ikatu lokacin da mala'iku suke karɓar rayukansu su kafirai kenan yadribuna wujuhahum irin yadda suke in sun zo fitan masu da rai suna dukan fuskokinsu wa adibarahum da bayansu wasu malaman suka ce dubararsu wannan ana masu ne bi makani anil da wasu gudumomi wata guduma irin ta karfe sai dai irin wannan bayanin da za a kawo na alkur'ani ko na hadisi magana ce ta gaibi nan ana cewa yaya da yadda yanayin fitan masu dare yake ya na wujuhahum mala'iku suna dukan fuskokinsu idan mala'iku za su fitar da ran kafirai ko na munafukai tunda nan magana munafukai ake cikin wannan sura ta nan to akwai wani abu na gaibi ko da munafuki gaban ka zai mutu ko kafiri kila ba za ka ga kowa tsaye a kan shi ba balle har a ce ana dukan shi fuskar shi ana duka bayan sa ana dukansa amma alkur'ani ya ba mu labari za ka gaskata ko ba za ka gaskata ba magana ce ta gaibi ka yadda lallai haka ne kamar yadda Allah ya ce wannan ji'ati gharfa wannan shiqati nashta Allah ke rantsuwa da kafirai wanda suke kisgan ran kafiri kisga ko abin mala'iku kai suke tisgan ran kafiri tisga lokacin fitan masa da rai haka nan wannan shi tsati Allah yake rantsuwa da mala'iku wanda suke zara ran mumini zarewa cikin nishaɗi amma in wani ya zo mutuwa munafuki ko kafiri ba za ka gani ba kai karara inda magana ce ta gaibi amma mun imani mun yadda lallai kafiri in mutuwa shi ta zo ba ji da daɗi mumini kuma Allah yana sa mala'iku su ranki cikin nishaki cikin jin daɗi shi ma ba za ka gani ba ba za ka sani ba magana ce ta gaibi ƙur'ani ya zo da wannan bayani din a cikin suratul amfan, Allah yake ba mu labari walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum da za ka gani da za ka iya gani ganin da yake ba zai yi bacin da Allah ya koya kayansa izi ya tawaffa na kafaru almala'ikatu lokacin da mala'iku suke rasar da wato ainihin suke karɓar ran kafirai wuce wujuhahum suna dukan fuskokinsu wa adubarahun da bayansu wannan aya sai take nuna ta cikin suratul anfal aya ce da take bayani na kafirai a fagen yaƙi idan mala'iku sun zo ana yaƙi da su lokacin da suke kakkashe kafirai ta hannun mumine wannan a cikin zurul anfal sai malamai suka ce to ayat wannan ma tana magana akan kafirai kenan a fagen yaƙi irin yadda mala'iku in sun zo wajen taya mumine yaƙi yadda suke dukan kafirai su kuma musulmi suna sawa. mun gane da kyau to amma wata aya cikin su an'am Allah ke cewa walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim da dai har wa yau zaka gani lokacin da azzalumai idh zalimuna anan azzalumai ana nufin mushrikai kenan kafirai sawa'un a fagen yaƙi ne ko a gida ne ko ma a ina mutuwa ta zo masu lokacin da suke fi ghamaratil mauti cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu ba su do aidihim mala'iku za su mika hannayensu suna cewa akhriju anfusakum ku fito da rayukan na kuma ana su fisgo suna shigar rayukan nasu kenan bayan sun gaya masu wannan sun filgiran sun fitar da shi cikin azabtarwa sai su ce al-yawma tujzauna zauna huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al a yau za a dandana maku azaba ta wulaƙanci saboda abin da kasance kuna yi na faɗa ma abin da bai dace ba ga Allah Allah shi kadai ake bauta ma sai ku kawo wasu ababai su ma ku ce a bauta masu har ku ce kuna da onza don sunan Allah al'azizu kuma sai kuka yi sunan shi Allah kuma sai kuka yi lata da irin waɗannan sunayen da duk kuka kirkira wannan dalilin haka za a ɗanɗana maku abin da ya dace wa kuntum an ayati tastakbirun kun kasance game da ayoyin Allah kuna girman kai ba ku karɓar su to sai malaman suka ce wannan ayar da ta cikin suratu muhammad da muka karanta din nan yanzu tare suke tafiya shi yasa sai Allah ya ce zalika da annahum ittaba'u ma astaqa Allah a wannan aya tana nufin in mutuwa ta zo ba sai a fagen yaƙi kaɗai ga kafiri da munafuki zai ji ba yaƙi ba mala'iku ne su suke karɓa ko a sa yake ko ma a ina ne za a ɗanɗana masa azaba wajen fitan masa da ransa za a dake shi ta fuskar shi ta baya da shi har sai ya ji babu daɗi domin Allah ya ce an masu wannan ne kaga anan an hada da munafukai tun da su ake magana bi annahu muttaba'u ma asqalla domin su sun bi abin da ya kusatar da Allah duk abin da yahudawa suke sai su zaga su nuna suna tare da su su ko yahudawa ba su imani da abin da aka sauka da manzo ba haka nan kiristoci to sun bi abin da zai kusatar da Allah shine haɗa kai da kafiri duk sadda wani zai haɗa kai da kafiri har ma ya zai taimaka mashi to wannan sun yi abin da zai kusatar da Allah shi yasa Allah zai masa haka lokacin su ba sai a fagen yaki ba wa karihu ridwanahu kuma sun ƙi neman wato ainihin yardarsa ta wajen me ayyuka na kafirci da na fasikanci da na munafunci fa bada amalahum saboda haka Allah ya rusa ayyukansu ya ba ta ayyukansu kenan saboda ne sun yi abin da ya kunshi munafunci saboda wannan aya tana magana ne akan munafukai saboda haka munafukai da kafirai duk sun shiga layi guda ne lokacin da mala'iku suka zo za su zare masa rai sai sun dake su sai sun ji ba daɗi duka ta gaba ta baya sun lallasa su tukuna sannan su gyara bayan fizge gyaran a sama da shi mala'iku su ki buɗewa kamar yadda ya zo cikin ingantaccen hadisi lokaci ba zai ba mu dama ba saɓanin mumini shi kuwa za su zo da littafani wanda yake da ƙanshi ƙanshin da babu irin ƙanshin a nan duniya da fitar da ran cikin nishaɗi saka cikin wannan littafanin su sama da shi su je mala'iku na sama ta farko su nemi su buɗe masu buɗe masu haka za su yi ana buɗe masu har zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan ya karfi wannan ruhi na bawansa sannan ya ce a dawo da shi zuwa ga mai shi ya zo ya rayuwa ta barzahu a buɗe masa bayan an mayar masa da ran sai na cikin kabarinsa a buɗe mai kabarin iya ganin idansa ta ko'ina sannan mala'iku su mai bishara a buɗo mashi aljanna ya ganta ya tsallance makomarsa sannan a mai bishara a ce nan za ka shiga yanzu rayuwa ce ta zuhu ka zauna zama na jin daɗi ba abin da yake jira illa tashin kiyama wannan mumini kenan shi ko kafiri inda za ku saka ran nahi cikin wani abu ne mai wari warin da duk duniya nan babu irin wannan warin a ciki za su ɗauran sannan su je a ci buɗewa a dawo da shi su dawo a mayan shi wannan kafirin da ran sannan a ta da shi a fara masa tambaya waye ubangijinka ba zai iya faɗi ba balle munafiki ma ba zai iya faɗi ba balle kafiri da dama ba imanin ba sai ya ce na ji dai ana faɗin wani abu ha ha ba zai iya buɗe baki ce muhammadu rasulullah ko allahu ko kuma ya ce dinin islam ba amsa da zai iya bayarwa daga nan mala'iku za su fara kirkan cikin kabari su matsa kamarin gefen ɗayan sai ya haɗu da ɗaya sannan su mashi duka sannan a buɗo mai wuta ya ganin ne masa, sannan a zaba kabari daga nan za a fara ɗanɗana mai ita har tashi ma wannan duka hadisai ingantattu sun zo da wannan ba dan komai ba dan kai kwaɗayin zama mumini da aikin da ke zama ya sa ba ya zama mumini don ka shiga aljanna kai rayuwa ta barzahu mai daɗi don ka guji abin da yake aikin kafirci da munahunci domin kada ka shiga cikin waccan azaba Allah ya tsare nan ne ina jin muka tsaya ko aya ta gama mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أرضانهم نعم الله مرض كثيرة أم حسب الذين في قلوبهم مرض shin waɗannan da suke cikin zukatansu akwai ciwo akwai cuta mara shine akwai cuta ta munafunci kin imani da Allah allan ya furjallahu abghanahum suna tsammanin Allah ba zai fitar da kullakullan su ba da su da suke koyewa manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin zukatansu Allah ba zai bayyana ma annabi ba haka suke tsammani ne to anan malamai suka ce am nan ko amsa bi ma'ana bal ko kuma amsa bi ma'ana hal ta zo ne da sigar tambaya in amce ma'ana bari wato kabar abin da kake zato din hasiban ladina fi qulubihim maradun waɗannan da suke cikin zukatansu akwai cuta munafikai kenan al maradu anan cuta ba cutar zuciya wacce kake zuwa wurin likita ba wacce za a je a duba a baka magani ko a ba ita ake nufi ba cutar da ta fi wannan ita ce cuta ta munafunci wacce ƙur'ani ke magance ta hadisi ke magance ta fahimta addini ke magance wannan cutar malamai suke ba da wannan maganin ba likitoci ba shi likita aiki jinin cuta da ta shafi ciwon zuciya shine za a ce ta tafi asibiti to shi yasa aka kira wannan cutar munafuncin da cuta am hasiba alladhina fi qulubihim maradun shin kana bai dai waɗannan da suke cikin zukatansu ko wata cuta suna tsammani ne Allah yi kurji Allahu abghanahum Allah ba zai fitar da shi ne kiyayya da hasada da kulli suna tsammani Allah ba zai bayyana ba ne ko kuma ka ce an ma'anar ta hal tambaya ta ake shin suna zato ne su kafirai wai abinda da suke kullewa na kiyayya cikin zukatansu da can suke sirrantawa su je su kukkula ma musulunci da musulmi da manzo shin tsammani Allah ba zai bayyana ba ne haka suke zato to amsar ba haka take ba me Allah ya yake ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم نعم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول منكم بعد بما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم نعم الله ملوك كيتي ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم da mun so in ji la'araina ka da mun nuna maka su ɗaya bayan ɗaya ka su da idanka wala arabtahum bi simahum to da ba mu nuna maka ba duk da haka za ka san su bi da alamomin su domin munafukai suna da alama wala wala ta'rifannahum fi lahdil qawl za ka san su wallahi tabbas lallai za ka rika gane su ta hanyar lahanin kauli sun za su yi magana sai ka ji suna sukutan baki ne na halkau za ka ji magana su cancai da zaƙi amma a fagen aiki ba haka bai munafiki kenan ya iya magana ya nuna shi fa kuma har yau ba haka ne ina zai sai zo su rika nun su ma in suna ake su ma suna suke idan taimakon ne su ma za su bayar in wa ko me amma zo fagen aikin a aikace ƙarya suke suna tare da kafirai to irin wannan halayen magana inda za su rika yi nan ne yadda su za ta rika bayyana maka sai ka gane su shine wala ta'rifan nahum fi lahanil qawl lalle wallahi za ka san su ka gane su ta wajen lahanin magana lahani abinda za ka haka kake so kai amma sai kai kuskure saboda ba gaskiya rashin gaskiya zai bayyana Allah ya ce wallahu ya alamu amalakum lallai Allah ya san ayyukan ku ku musulmi kuma ya san na su munafukai duk zai tantance wala tabluwannakum wala nabluwannakum hatta na'lamu almujahidin minkum lallai tabbas za mu jarabta ku za mu jarraba ku har mai sai mun san sanin da za mu nuna ma wasu domin Allah ya san komai dama sai wato har mu san suwaye mujahiduna masu jihadi a cikinku wasabirina kuma suwaye masu haƙuri wa na buluwa akhbarakum kuma mu jarabta mu jaraba wato labarinku innal ladina kafaru waɗannan da suka yi kafirci wa saddu an sabilillah kuma suka toshe wasu su gabarin jin hanyar Allah wa shaqqur rasula suka saba ma manzo min ba ma ta bayyana lahumul huda bayan shiriya ta riga ta bayyana masu su ne munafukai kenan lan yadurrum ba shay'a ba za su cutar da Allah da komai ba ma'ana ba za su cutar da addinin Allah da komai ba wa sayuhbidu a'malahum da sannu aikin su zai rushe zai lalace saboda wannan tabi'a ta su ta munafunci to kaga a can ayar baya muka ji abinda aka faɗa mana ayar baya cewa amma ninsu Allah ba zai rika bayyana kullen-kullen da suke kulla mu manzo ba da kiyayya da take cikin zukatansa sai Allah ya ce walau na sha'u da mun so wannan nunu tana zuwa haka Allah subhanahu wata'ala yake faɗi malaman tafsiri suka ce tana zuwa ne don a nuna maka Allah ya nuna wato a nuna mana girman Allah sai ya magana da magana kamar ta jam'i walau na sha'u Allah bai ce walau a sha'u ba da na so sai ce da mun so wannan nuna ana kiranta nunul azama nuna da take nuna girman Allah ce da mun so amma Allah yana da wani mai taimaka mashi ne ba shi shi kaɗai yake komansa abin da ya so shi yake yi wa wanda bai so ba ya yi wa amma sai ya kawo dan ka san Allah shine mai girma da mun so la'araina ka hun ma'ana ka shafna an ka hatta tarahum da mun yaye hijabi gan su karara mu nuna maka su wani da wani wato hatta tarahum har yadda za ka gan su ra'aya la'ayi gani na ida karara munafukai kenan tunda maganar munafukai ake ko hina yastami'una inda najwahum yayin da suke mitin din suke haɗuwa wajen gana wasu to da sai mu mu nuna maka su ga nan duk inda suke in Allah ya so sai a nuna mu annabi ga cikin gida kaza suna nufin wani da wani ga su gida kaza an haɗu ana kulla shari da Allah ya so sai ma annabi wannan da kuma mumine wato duk da sai a nuna ma annabi a nuna ma wato mumine saboda me lil makida tibika wa bil mu'minina saboda kullu kullu makida da suke kulla mata da ke da muminai da mun so sai mu haka falatari wato fala arattuhum da simahum sai eh, amma tunda ba a yi wancan ba yanzu za ka san su ne da wasu alamomi nasu bi alamatihim zahira da wasu alamomi nasu na karara wa tarifahum ayanan za ka san su karara a cikin suratu tauba in kuka koma wacce ake ta fadiha sura wato mai tona asirin munafikai da nan kasa cikin suratu munafiqun idza ja'akal munafikuna قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين الكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله haka ci gaba da bayanin su da faɗin irin halayensu ko Allah ya faɗa ƙarare yadda suke daga cikin sifofin ana so kada nan su su ta firgita sai su ta wacce na waiwai na kalawani wai tsoro ke kada ko aya za ta bayyana sirrinsu amma wajen fahimtar ta su amfani da ita sai aka ce ka annahum khushubun musannada munafukai da suke kamar wani khushub daga khashab ne wani gungume ne kawai wanda yake gashi nan sun dingin kan aje shi ka aje gungume gaban ka kana karanta mai ayoyin Allah gungume zai ji ka ka munafiki yake in ka kwana dubu kana wa'azi gaban shi in dai zai ji shi ma zai ji ji na fahimta ka annahu kutubun musannada sifar suke kenan ko kamar wajen fahimtar gaskiya ba sa ji jiya da za ka yi maka wa'azi amma suka koma waje daya suna tare da munafakai. sannan cikin in za su yi wani abu na ibada kullum cikin damuwa su shi wai za kamu ila salaki kamu kusala in sai ta yi zuwa sallah cikin kasala kila nauyi a shekaru ba daidai ba ne ya zama kana matashi na sunna ba ka tashi kana zuwa sallar asuba ba a sallolin jam'i da kai biyar ɗin cikin jama'a kana jin nauyin sallah kana ganin kamar tashin yin sallah din wannan duk alamomi ne na munafukai ba bai kamata ce tsakanin ka da masallaci na jam'i sai ramadan ba ramadan ya wuce shi kenan kuma sai a koma sai a koma ta koma ta na tsaniya Allah ya kare ya kamata musulunci ka ɗauke shi ibada ce aiki ne na ubangiji ka yi rikan shi da sahabai suke cikin jin daɗi waɗannan alamomin ne aka gaya ma annabi zai san su da su idan aka zo za a yi aikin sadaka su ba za su bayar ba sannan za su rika sa ido ga masu bayarwa wanda ya bayar da yawa su ce kagan shi nan ba dan Allah bai bayar wanda ya bayar kaɗan su kyalkace da dariya su mai izgilin ce dan wannan taji abin da ya bayar duk na munafukai kenan aikin Allah in za a yi su ba za su ba sannan da za su sami dama za su koshe su hana haya idan wanda ya imanin shi su karfin su to shi kuma mai yin da su mai isgilanci su kere yake wanda kuma bai iya sosai iya karfin shi nan kuma su ce kaga dan abin da ya bayar duk ne na munafukai aka yi ta bayyana ma manzo sallallahu alaihi wa sallam dan san su a wannan malam ya kawo wasu hadisai ko asar da na imamu ahmad da wato ainihin guda biyu ne dukkan ya ciro su daga cikin ibn kafir a nan ibn kafir in ka koma dukkan ba su inganta ba ya yi kokari ya kawo hadisan da suke nuna cewa munafukai wata rana annabi yana yin kutuba a masallacinsa ya ce wane ya tashi wane ya tashi har sai da ya nuna wajen mutum talatin da shida ya ce waɗannan duk munafukai ne to hadisin bai inganta ba saboda wannan ayar ita kanta in kuka duba Allah ya ce walau na sha'u na araina ka da mun tura mun nuna maka su ko babu amma akwai hadisi ingantacce da Huzaifa Sulaimani abokin sirrin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi annabi ya yakan gaya mai wani munafiki ne wannan kaga za a gaya ma annabi ta hanyar wahayi amma ko an gaya mai bai taɓa fitar da wani cikin sabai ce fita kabar majalisi na kai munafiki ne ba suna nan shi yasa ma aka ce jahilul kufara wal munafiqina wa ghuluz alaihim ka yaki kafirai da su da munafukai amma ka kuntata ka matsa masu duk malaman tafsiri na sunna tun daga kan sahabbai da suke cewa qatilul kuffara bisayfi wal munafiqina bil hujaj wal barahi ka yaki kafirai da takobi da kaifin makami amma su munafukai ka yaƙi su da hujjoji a sau a gaya masu su ji yadda za su firgita aya ta sauka su rasa yadda za su ka faɗa abin da zai nuna sharrin su da ɓannarsu suna nan ya aka iya da su shi ma wata wani jarraba ce ta ubangiji to idan annabi ya zauna da munafukai ba yadda ya iya sai ina ga wani a yau shi za a yi mai ma wahayi kila iya gaya mashi amma kai ba za a yi maka ba illa alamomin nan da aka gaya mana aka gaya ma annabi wala araftahum bi simahum za ka san su da alamomin su wala tarifannahum fi lahanil qawli wallahi za ka san su ta wajen lahanin magana qawli in za magana za su so su faɗa abu sai ka ji wurin sun sun yi ba daidai ba har sai zama ana samu ba ga mutum shi so yake nuna shi ma mai san addini ne amma a cikin bayanai ne sai ka ga mai so ne rusa addini babu saboda dole harshen akwai abin da ke cikin zuciya wani zai sai harshe ya furta shi shi na koyewa munafiki kinan bai so a sani amma harshe sai ya bayyana yau da yawa yana bayyana sai ga makiya addinin Allah wata rana kwatsan sai ka ji sun furta abin da suke koyewa har a nuna cewa wannan abin da suke faɗi a bakin kaɗan ne akan abin da yake cikin zuciyarsu kaɗan ne kaɗan kashi ɗaya ne cikin bisa ɗari na abin da suke ɓoyewa wannan alama ce da ake gane munafuki a zancensa shi ma nan malam nan ya kawo hadisin shi ma bai inganta ba wanda yake kokari ya nuna cewa kamar wato ainihin ma asarra ahadun sariratan illa kasahu Allah ta'ala ha. jalbabiha in khairan fa khair wa in sharran fa shar shi ma ibnu kathir anan a takhariji da aka yi hadisin bai inganta ba amma alamomi tabbas suna nan na zance ko ku duba a kotu wanda ya san shari'a aka zo da mai gaskiya da mara gaskiya mara gaskiya a cikin bayanan shi zai rika fahimta wannan maganar ta shi ba gaskiya amma bai ita yanke hukunci ba sai da hujjoji da dalilai sannan zai kai ga yanke hukunci amma zai iya fahimtar wasu abu ai haka ne ko sannan abu na uku da aka faɗi daga cikin abin da Allah ya ce wallahu ya alam a amalakum ai fa yujazikum bi hasabi asadikum Allah ya san wato ayyukan ku domin yana hukunci ne da niyoyin ku idan ka da kai na gaskiya ne don Allah kai Allah ya sani sai saka kama shi ko munafiki da ya dan ko jin tsoron kar a ce bai ba ko dan a gani ko dan a sani shi ma Allah ya sani zai sakan kamai da abin da ya shi ne bai da lada ko kaɗan auren Allah munafiki kenan da kafiran da yau suke cewa sun ba da taimako ga musulmi wai har aike tek ana gaya ma mutane wai za a ƙungiyoyi za su dafa abinci na a fake da wasu musulmi a zo a raba ma musulmi wurin shan ruwa a cikin abincin akwai guba tarkuci to ko dai ana wannan ina jin ai bai gangaro Najeriya ba ko wata kungiyar ce ta kafirai take kawo taimakon ta masallatan mu anya kuwa anya an fara a ce ga kayan abinci an kawo da kwafi irin take away nan da nama da suwaye anya akwai masallacin da ake kawo? ba na ji in ka ga abinci ɗan uwa suka haɗa kansu suka dafa da haka irin wannan ma tekstin da ake shi kan shi bai dace ba in ai sun san inda za su kai abincin ba na jin irin masallaci na musulmi wa yayyo wani zai zo da abinci da ka gan shi baka san shi ba da wata rigar shi da tambarin wata kungiya ta duniya ko ta wata siyasa kuma ya kawo maka abinci ka ci me za ka da abincin shi kuma ba na jin ma za su kawo ai talaucin namu da yunwa dai har yau bai kai ga wannan ba komai aka baka ka ci komai aka ba ka karba sai ka tantance to waɗannan a kaddara ma suna yi ko sun yi auren Allah ba su da ladan komai domin mai wallahu ya alama a malakun Allah ya ce wala nabluwannakum ayyuhal muslimuna قبل أن نفرض jihada, hatta حتى نعلم المجاهدين wato ainihin za mu jarabta ku ya ku musulmi gabanin ma tun mu farlanta muku domin mu san suwaye ne hatta na alaman mujahidina wato ilma zuhuri yadda za mu san suwaye ne mujahidai masu jihadi wajen taimaka ma addini da dukkan dangogin jihadi za mu jarabta ku don mu sani kamar yadda aka sha faɗa mana jihadi kalmar shi tana da faɗi jihadi wanda za ka taimaka da dukiyarka a karantar da addini ka taimaka da dukiyarka a ciyar da wanda suke fama da yunwa ka taimaka da tufafi a tufafi da wanda suke fama da kakani kayi ba za su sami ranar da za su iya makan su rigar sallah ba jihadi ne ka bayar a je a karantar da wanda ba su shiga musulunci a jawo su shiga jihadi ne ka ba da dukiyarka a je a karantar da wannan musulmin ne suna fama da talauci filistafai a kai kayan aiki a ɗauko mutane wanda suke fama da yanayi na rayuwar ma ba a santa ba ka ba da ka ba wasu scholarship fi karatu domin su san rayuwa mu zama muna da wakilci a bangarori daban-daban na ilimi duk wanda yana karkashin kalmar jihadi idan musulmi suka yi karfi suka kai lokacin da a eh, za su iya cewa duk wanda ya ce masu kuɗi za su ce me can to sannan sai su fito Shi ne za mu gwada ku za ku iya ba da dukiyar ku yanzu a karantar da al'umma karantarwa ɓangarori daban-daban a buɗe midiya daban-daban ta musulmi don yaɗa sunna za ku ba da dukiyar ku a yi wannan za mu gwada ku mu gani mu mun san wanda muka ba dukiyar domin jin mai dukiya ai ba tashi ba cewa ai ba shi Allah haka nan matasa da za su tashi su gyara zukatansu Zami imani mai kyau su sami sunna takakken addini duka za mu jarabta ku za ku tsaya ma ku koyi addini domin sai ka san kamar da muka yi magana tunan sai ka sami sani sannan aiki ya zo shi za aka saukan ma da annabi ayoyin karatu kafin a sauka mai da ayoyin da'awa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wannan aka fara gaya masa yi karatu sannan kuma aka ce ya ayyuhal muzammil wa ayyuhal muddathir qum fa anzir wa sai da aka fara wancan dan mu san matasan mu akwai bukatar mu san shi karatu mu ma san kan mu tukunne domin akwai musulmin da hayo bai san kan shi ba bai san shi waye ba kuma su waye ne abokan gaban shi su waye masoyansa me ne ke gaban shi ne kamata yi ta irin wannan kaga babban jihadi yanzu wato za mu jarabta ku ya ku mumine dan me har mu san suwaye ne masu jihadi a cikin ku wasabirina da masu haƙuri jihadi sanda na gasken ya zo in an ce ku zo za ku iya tsayuwa domin idan na gasken ya zo ba ku da imani ba ku da ilimi wallahi babu wanda zai tsaya ba wanda zai ba da dukiyar shi kuma ba wanda zai ba da jini shi tun da haka ne za mu jarabta ku in ji Allah dan mu sani nan malamai suka ce hatta na alama kalmar ilmu nan, kamar yana nuna a zahiri kamar Allah bai sani ba na ko za mu jaraba ku har mu sani kinan da Allah bai sani ba malaman tafsiri suka ce a'a ilimi iri biyu ne akwai ilimin sabiqun lillahi subhanahu wa ta'ala ilimi wanda ya rigaya Allah ya san komai yana ce na mahfuz sannan kuma akwai ilimi wanda ake kiran shi wato ya ati bitafati wanda zai zo ta hanyar rai daga abubuwa ko musulmai suna maka lokacin musuluncin a ɓoɓɓoye ake yi za ka iya barin wannan yanayin da ake ci ka zo wurin manzo a ɓoye haka mataki ne wannan dawa ta sirri kenan za ka iya duk yanzu yanayin da ake kafita kaje inda ake karatu ka saurara kuma ka yi aiki da karatun a karan kanka ka ɗabbaka shi ka yi ƙoƙari ya zama kai ka tsayi imanin ya da su mataki na farko na shi annabi ne ko sannan mataki ya zo sanda za a fita kuma a fara yaɗa awar? kowa ma zai iya fita ya wa'azi ba mai hana shi shi a karan kan shi ya sha ta ishe shi aƙida ta ratsa shi sunna ta ratsa shi ba wani wanda zai iya girgiza shi akan aƙidar shi ga ilimi abin da yake ba da kai ke ba to duk waɗannan shi dama Allah ya sani wannan nabi shine ilimi na tafsiri domin sauran bayi su sani shine hatta na alama anan har mu bayyana ilimi na bayyane yadda ku kanku za ku san kanku dama shi Allah ya sani hatta na alamar mujahidina kuma sabirin har mu san suwaye mujahidai a cikin ku wanda za su iya tsayawa su taimaka da dukiyarsu su taimaka da jininsu su taimaka da duk abin da ake so a taimaka a jinin Allah ya tsaya Allah ya sani cikin ilimin sa dama su wanda za su tsaya da wanda za su gudu amma ya bayyana abin karara ya ga suwaye za su zama masu haƙuri suwaye kuma za su iya tsayuwa ba fil jihadi wa ghairihi min at-ta'ati wajen jihadi da sauran ayyuka na da'a mala ya ce ayyukan da a yanka san ba jihadi ne kadai ake jarabta bayi a kai ba yau aka ba ka dukiya ai ba a jaraba ta ko za ka ba da ita ko za ka rike kayanka kamar yadda za mu ji yanzu a ayyana na gaba wato ainihin Allah ya ce wa na buluwa akhbarakum sannan za mu sake jarabta labaranku labarai a nan min da'atikum wa isyanikum labaran da za mu rika samu na kuna yin da'a ko kuma yin safo domin duk zai bayyana mai aikin da'a yana nan yana yi zai bayyana a wurin mutane mai aikin safo duk koyewarsa wata rana zai bayyana haka ne ko ba haka ba wannan haka dawo cikin musulmi kenan shi yasa kullum ka nisanci kananan zunubai daga kananan suna girma suna girma sai su tafi zuwa babba shi yasa magabata suke nisantar sara'ir domin da sun taru sai ka koma ga babba wannan karare yake wani yake ban labari yana irin kula mata don sadda ya fara a ɓoye ke ba su a sani ko bai so a gani sai ya bari sadda ba mutane ba a gani sai zai jawo yara ana nan ana nan tun yana wata ran zai zo sai ya rika ma abokan shi karya aiko a ya shi ce ko wace ce ana nan ana nan sai ya harka kasuwanci ne kawo su harka jini ne ta haɗa mu da su ana nan ana nan tafiya na tafiya sai zo da su karara da jin kunya kowa saboda ne tsatsa tana ta karuwa shi aikin zunubi da kayi shi sai wani ɗigo ya ɗansa a kan zuciya baki in ka tuba sai a shari in baka duba ba ka ƙara wani sai ɗigon ya ƙaru a kan zuciya ɗin na wannan bakin in ka tuba a shari in baka tuba ba ka ƙara sai digon ya karu radda ya bayyana zuciyar ka nan bakin saban da kake yi shi kenan sai ya zama ba ka ganin laifin kai saban da kake ba ka ganin wani abu ne na kyawa sai dai a rika ganin maka amma kai ba ka gani kun gane da kyau waɗannan haka abubuwa cikin al'umma Allah yakan sanya su don sauran al'umma su gane don jama'a su gane don a jarabta wato waɗanda za su bi daidai da kuma wanda za su fanɗare musamman ana maganar yaƙi shi yaƙi in ya zo na gaske ba a yin sa tare da wanda suke zukatansa akwai tsatsa munafukai kenan domin su ba za su iya ba kuma za su iya kawo tasgaro shi yasa ba a yarda a tafi da su ba Allah madaukaki ya ce innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah waɗannan da suka kafirta kuma suka toshe gabarin bin hanyar Allah ai tariqal haqqi suka toshe hanya ta gaskiya wa shaqqur rasula suka saba ma manzo bi ma'ana khalafuhu suka saba ma manzo irin waɗannan min ba da ma ta bayyana lahumul huda bayan shari'a ta riga ta bayyana masu ana so a nuna maka munafukai kenan lan yadurru shay'a ba za su cuci Allah da komai ba wa sayuhbidu a'malahum da sannu kuma Allah zai rusa ayyukansu wato min al-makaidi na irin kullakullan da suke yi li ibdalil haqqi wajen kokarin fata gaskiya wa sajjin nasi an da kare mutane daga bin gaskiya din falayin falayin jahuna fi sajjihim an sabilillah ba za su taba cin nasara ba wajen kokarin da suke na kare hanyar Allah yau ku duba yan uwa addinin musulunci yau a duniya gaba ɗaya ka ɗauka ba dan wannan magana ta ubangiji ba sai ka ce yau ba sauran musulmi wallahi yadda ake yakar musulunci ta ko'ina ciki da waje ta dukkan bangarorin da ake bi a sami ƙarfi a musulunci ake yakar shi a yaƙi musulmi ta bangaren yadda zai ce sha ya ƙarfi ya bauta ma Allah ba shine tattalin arziki ba yaƙa ta ko'ina ta za a talauta al'ummar musulmi ku duba da kyau ku nutsu ku gani duk hanyar da za a bi a talauta inda ya zama musulmi su ne kashi tasa'in bisa ɗari yau a duniya haka ake don ba wasu 'yan ne kaɗan da Allah ya tsare ba a duniya sai an tattara ku samun ku cin ku da shan ku ku zama mabarata kawai da gangan ake wannan Dina cikin kulle-kullen da ake wanda nan muke ji haka nan siyasar ku ai kokari a ga siyasa ku ta tafi daga hannunku wato mulki kenan ba ku da faɗi ba ku da faɗa a ci ba ku da kowa wanda shi ake jin tsoro ya ku mulkin ku a zare shi daga hannun ku kuna ji kuna gari. haka nan zamantakewa ku a haɗa ku rikici tsakaninku in ba haɗa rikici ba me zai kai shugaban sumaye na masar amerika ya je mitin da su obama cewa a tattauna suwa 'yan ta'adda a duniya waye ne ai yan ta'adda su ne wanda ake ce masalafiyun su ne islamiyun su ne wahabiyun su ne kaza kaza to ya za mu a mu ma mu ma sufaye mu ma sun dame mu sun dame ku to shi ke to suwaye ai su ne yan ta'adda to yanzu a sami haɗin kai da mu da ku yadda za a yi maganin su yanzu dan Allah wanda ke bin Qur'ani da sunna ina shi na ta'addanci duk duniyar nan amma su ake lantsaya ma wannan kalmar don a rusa su a rusa da awarsu to amma ku ga abin da Allah yake ba mu labari ana ko innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah wa shaqqu ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahum al-huda lan yadhurru Allah shay'an wa sayuhdidu a'malahum lan yadhurru Allah shay'an ba za su ci Allah da komai ba kai musulmi da kake musuluncin wai nawa ya musuluncin me yasa ake tsanaka ake damun ka ake ganin wai kai ne dan ta'adda bayan kai ake cuta a daka kuma a hana ka kuka yau akwai wani ahli sunna da zaka je ka ce ya ga makami na sai ina ya shi ma makamin ina ga kudin sai makamin ina yadda zai sai makamin wanda aikin shi ya karantar ya bauta ma Allah ya kokari su mutane su bauta ma Allah abinda salafiyan suke kenan a duk duniya amma shi za a lankaya mata addanci da shi ne ɗan ta'adda kullum saboda addini tatistan addini shi yake shi addinin da sai da shi ne za ku iya jihadi sai da wannan tatacciyar aƙida ta sannan za ku iya sa gaban ana to su sun sani yasa karkashin kafa suke yaƙar ahlus sunna suke yaƙar salafiyon kuma suke haɗa kai da na cikin gida magana da nake sai sun kokari sun ɓata zamantakewar ku su bi dan uwanka ne musulmi kai ma musulmi illa wajen fahimta musuluncin kuka sha bamban sai ka ce abota ma Allah shi kadai bisa fahimtar magabata shine manzo da sahabbansa da tabi'ai shi kuma ya ce abota ma Allah amma bisa fahimtar shehunai wanda ya rika don kowane tuti da nashi shehin kuma shi bane ne saba mu da su a nan ne sai su kawo abin da shehi ya ce wanda ya saba ma maganar manzo ko ko mu ce ba mai yadda ba ko ba nan bane muke sabanin haka nan har wa yau su kawo rikici a cikin gidanku sai su taimaka ma shi'a sai ku ga a karkashin kasa akwai haɗin kai su da shi'a saboda shi'a suna da auren musulunci kuma kuna musulunci amma a gefe guda neman makasar ku suke da su ake haɗa kai a yake ku a duniya ka ga rikici a cikin gida kenan su suna waje ɗaya su koma waje ɗaya su ba ku guji rikicin da sauransu da sauransu duk rigingimin da ake tsakani ka ji musulmi ya ji ya kashe musulmi yawa duka yana cikin kulle-kullen da ya gudu da rasa suke yadda za su rubuta musulunci yadda za su toshe hanyar Allah والذين كفروا ود يد مكجا آية إن الذين كفروا saddu عن سبيل wa وشاقوا rasula. domin sun saba ma manzo duk wanda ya kauce ma hanyar manzo za ka ga a gefe guda ko ya sani ko bai sani ba yana taimaka ma kafirai wallahi billahi tallahi in dai ka kauce ma manhajin manzo sallallahu alaihi wasallam ka kauce ma qur'ani da sunna bisa fahimtar magabata ko ka fahimta ko baka fahimta ba a gefe guda kana taimaka ma makiyanka ne domin akwai wanda ba su fahimta ba ba su sani ba suna taimaka ma makiyan addini makiyan musulunci amma su ba su sani ba amma ne suke taimaka ma addini suke shi yasa wannan fahimtar wannan aya tana da kyau sosai a irin yanayin da muke ciki innal na kafaru wa saddu an sabilillah wa shaqqur rasula wani zai ce shi ba kafiri bane bai toshe hanyar Allah amma kuma ya saba ma manzo ba shi akan sunnar manzo ya saba ma sunna ta su abubakar su umar su Uthman su Ali wannan abubuwan suka haɗu ga baki ɗaya min ba ne ma ta bayyana lahumul huda bayan gaskiya ta riga ta bayyana masu lai yadurru Allah shay'a duk abin da za su ce na kulle kulle da addinin Allah da addini wato ga musulunci da musulmi wallahi ba za su cutar da Allah da komai ba abin da nake nufi nake so magana ta ta farko ba dan wannan ba da an share mu kudurin kullakullan da ake mana iri iri iri amma har yau ana nan ana musuluncin musulmi na nan suna bauta ma Allah in ka ɗauka a Najeriya har yau ba a hana ka saloli biyar ba ba a hana ta ka ta yi kaji ta rufe jikin da daga sama har ƙasa in ta ta lura ta hana ta kai ba kai ma ba hana ka ka bar gemun ka in zai kai cibi ko an hana ka ba na kaka ɗage wannan ka ba wannan siffofi ƙarara na musulmi kenan ba hana aje a sallar juma'a sa lasifika duk a ji ko ina wa'azin ba wannan wa'azin da muke ba a ce kar a sa lasifika ba sai dai masu yi su shigo ciki kawai su duk ba mu zo ga wannan ba kuma mu fata Allah yana mana har yau muna da sauran ni'ima ashe da muke ciki wacce ya kamata mu gode ma Allah mu ci gajiya ta kada kuma Allah yana mana wancan lokacin domin zai zo ko ba zai zo bane ai alamomi ne na tashin kiyama lokacin da kafirai za su ta akan addinin musulunci ta ko ina su ta kashi akwai wuraren da baka isa kai aji da ka ba hudu baka ta ranar Juma sai an yi bikin an gyara an cire abin da ba a so sai an gaya ma neman abin da zai faɗi akwai wuraren da baka isa ka bar gemu ba sha dole ka share shi baka yi sama ta kace kaji ba bai sace bai sace ke hijabi ba to kada Allah ya nuna mana wannan mutum damar da muke ita da ita yanzu yancin mai musulunci yadda muke so mu tsaya mu yi damar da muke da ita na karantarwa mu karantar da al'umma matanmu da mazanmu ko ina mu ci wa'azi a fahimci addinin nan a gane shi a karatu to mu ci wannan gajiyar mai maza mu ta yi kafin wancan lokacin da ba mu fata kada Allah ya nuna mana shi kai saboda me Allah ba za a iya cutar da addinin Allah ba duk yadda za a yi taimakon Allah yana nan zai ta kara bayansa ne Allah ya ce sannan ko masu yin wancan din Allah zai rusa ayyukansu shine wa sayubdilu amalahum wato min al-makayidi li ibdal al-haqq wa sadd an-nas anhu wa la yaqwa la yanjahuna fi saddihim an sabilillah ne Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم نعم wato lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin sifofin munafukai wanda ake iya gane su da wasu alamomi wanda Allah ya faɗi da manzansa sai Allah zai gaya mana waɗannan ayoyi wanda za su tantance kuma sifofi na muminai masu imani masu idan Allah Allah madaukaki ya ce ya yi hallabi na amanu ya ku waɗanda suka yi imani a Allah wa ɗai'un rasula ku bi Allah ku bi manzo ku yi ma Allah ɗa'a ku yi manzo ɗa'a wala tudilu a'malakum kar ku ɓaci ayyukanku innal na kafaru wa saddu an sabilillah waɗannan da suka kafirce kuma suke toshe bayan Allah daga bin hanyar Allah sun mamatu wahum kuffarun sa'annan suka mutu su alhalin suna kafircin ba su tubo ba suka bari falan ya kasar Allah lahum Allah ba zai taɓa gafarta masu ba za su shiga wuta kuma za su dawoma cikinta fala tahinu ku muminai kar ku sami rauni wata da'u ila salmi ku nemi yin wai a yi sulhu da kafiran da suke yaƙakku a lokacin da kuke da ƙarfi wa an tumul alauna alhali kuna ma'aukaka? a irin wannan yanayin kakku ne mai sulhu wallahu ma'akum lallai Allah yana tare da ku walan ya tsira kuma amalakum ko ba zai wato bata muku aikin ku da ladan aikin ku ba ba zai tauye muku ba dai abin da ya ba ku na lada yana nan za ku tarar da kayan ku waɗannan ayoyi kuka duba yadda ƙur'ani wa'azin ƙur'ani yake a bugitan a bugitan ta bahaushe ko sai a taɓa kafirai ga su ga su da munafukai ga aikin su kuma ga makomarsu sai a dawo a gaya ma mumine su kuma ga su ga su ga aikinsu ga kuma sakamakonsu kai kuma mai saurare sai ka natsu ɗan ka ga ina kake yanzu Eh, tun da wurin uku ne ba da hudu ko ka zama musulmi cikakken musulmi ko musulmi mai ayyukan sako kana nan a layin musulmi sai dai kana sabon da ke rage maka imani layi yake nan ko ka zama kafiri ya zama kafiri Allah ya tsare mu ko mutum ya zama munafuki wanda yake yaudara kan shi wanda shi munafuki yana tare da kafirai muddin munafuki ne na aƙida ba munafunci na aiki ba wannan mun sha rairaba tsakanin munafunci na aiki da munafunci na aƙida to anan sai Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari yace ya ayyuhal na aman, ya ku waɗanda suka yi imani akhlisu fi imanihim wanda suka yi wato akhlasu fi imani suka tace imanin su suka yi tsintsar imani bai gaure ba da munafunci bai gaure ba da abin da bai dace ba sai Allah zai ba su umarni amma yadda na gaya muku haka Abdullahi dan Abbas yake cewa dai da ka ji kira irin wannan to ka tarka a kunnan ka saurara ne sai kai tsan abin da zai biyo ba umarni kuma ne za a bayar kun ga ko gashi nan me aka ce ya ayyuhal ladzina amanu ka ce a laha ko ko yi ma Allah da'a wa sai aka sake maimaita kalmar wa a rasula ai za a iya cewa ɗi'ullaha wa rasula ko ko dai Allah ku bi manzo amma dan a nuna maka biyayya ga manzo zaman kanta take cin gashin kanta take ma'ana dan ka bi Allah baka bi manzo ba aikin banza kai shi sa muke ce masu aƙida na irin ta ne aƙidar cewa ƙur'ani kaɗai ba na da hadisi wannan suna cikin haɗin domin hadisi tare da alƙur'ani tare suke haka annabi ya ce laqad utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu hakika an bani qur'ani da kwatankwacin qur'ani tare da shi to kai sai kace kai qur'ani kadai ba ruwanka da sunna sa zaka ka bauta ma Allah ya zaka ke sallah ya zaka ke abubuwa wanda hadisi ne ya ƙara bayanin qur'ani ya zaka ka bi Allah baka bi manzo ba shi ƙur'anin da ke da da shi wa ya zo maka da ƙur'anin in an ce maka hadisi ka ce a wannan ƙala ƙato to shi ƙur'anin eh, bakin manzo ka ji shi wa ya faɗe shi kai ka ji wanda kake ce makatin shi ne ya faɗi ko kuwa baki a nufi ka ji ƙur'ani a'a sahabbai ne suka ji a bakinsa suka haddace suka je da tabi'ai tabi'ai suka je suka je da tabi'ai har ya zo gare ka aka dawwana shi cikin qur'ani wanda muke karantawa su suka haddace ne da suka haddace daga baya ta zo aka dawwana shi su waɗanda dai suka jo hadisi haka kuma sunna take ita ma ba sunnar annabi ba kalazime ba ce kawai an tafi ta yawa hadisai ingantattu magana da annabi ya faɗi suna nan cikin kutubu sunna inda aka yi masa karya kuma an tace an ce karya ce ba shi ya faɗi ba to yadda za a gaya maka hadisi ka ce kai ba kai da ba kai sai ƙura je suke tare suke tafiya saboda haka sai anan aka ce mana ya ku wanda suka imani ko bi Allah ko bi manzo ba za ku sami aljanna ba sai wannan ya haɗu biyayya ga Allah biyayya ga manzo ta hanyar bin umarninsu kenan na abin da za ku ce ka yi na ka bari ka bari sannan sai Allah ya ce wala a amalan. kar ku bata ayyukanku bata batawa wasu malaman suka ce batawa nan ta hanyar riya yin musulmi in ya sanya riya abinda zai na aiki na gari mumini in yayi dan a gani to ya bata aikin shi duk aikin da mutum yayi dan a gani in na gani ne to bai da ladan wurin Allah in na aji ne yayi dan aji bai da ladan wurin Allah in na dan a sani ne an sani bai da lada to a ayyukan ku da za ku yi na da'a ga Allah ga abin da manzo yake ce ku yi to kar ku yadda wajen yin su kuma ku ɓata ayyukan su ku yi su dan dariya domin riya annabi ce karama shirka ce shirka in ta shiga ma mutum tana rusa mai aiki ne gaba ɗaya ta ka tafi ce Allah tsare mu da shirka mushriki mutum ya shirka gaba ɗaya shi shirka rushewa in ka je haji ko ya je haji kuma sai ya sake haji dan hajin ta lalace ladda ya dawo ya tuba kina ita koriya aikin da shiryar ta shiga shine yake lalace shine ba a ba da lada an fahimta an gama sallar a zahar da kai a nan ka tashi za ka yi nafila zahar dan Allah amma nafila dan a gani a ce kana nafila wannan ladan nafilan babu auren Allah domin yi kai dan a gani to an gani shi kenan an fahimta da kyau ka ɗauki naira dubu goma ka ba wani bawan Allah mai kini don Allah sai kuma ka zo ka ba wani shi kuma dubu ashirin don a faɗi wurin taro ko don waye don a faɗi a ce ka baya ba ba ka da ladan dubu ashirin saboda me a ciki ne ya ta shiga sai wasu malaman suka fassara wannan wala a malakun kar ku bata ayyukan ku da zadari ya ki shiga wasu ko suka ce a wato bil ma'asi ta hanyar duk ayyuka ma na sabo kar ku ɓata aikin ku da Allah ya umarce ku ku yi ku yi ku je ku sako ku saba ma Allah dan duk da Allah ya ce yi ka yi in yin ya zama ne sunan shi sako ko sunan shi zunubi duk inda Allah ya ce yi ka yi shi kenan in yin ya zama sako to kar ku ɓata ayyukan ku rayuwar ku ta tafi akan haka kenan mu riƙa ma kanmu hisabi da kanmu yan uwa a rayuwar nan da take ƙididdigaggiya shekarun da zan za ka yi za mu duka littafi suke kuma za a kara ba ko inda aka ce mai sadar da zumunta ana kara mai rayuwarsa malamai sun tattauna wai shekarun za a kara mai ko albarka za a kara ma rayuwar kuna fahimta sai aka ce ai albarka za a sa irin rayuwar su imamu irin su imamu nawawi yan shekarun su kaɗa ma ka ga aikin da suke musulunci mai yawa sai ka ga yan rayuwar ka yan shekarun kaɗan amma kayan abin da zai amfani ka gobe kiyama ya kuma amfani al'umma suka ce abin da za a yi kenan bayan ƙara maka shekaru an ɗebo maka shekara ɗari sai kuma a ƙara maka ashirin ka sami ɗari da ashirin ba shi aka ce ba an ɗebo maka hamsin a ƙara maka ashirin saba'in albarka za a sa masa ɗan uwa to idan shekarun nan namu an yi suna da wani yini suna da iyaka ya kamata mu yi maza maza mu ci gajiya wajen sa'a ga Allah da ta'a ga manzo kar mu ɓata rayuwar mu yana cikin wala tudu a malakun an gane da kyau bayan wannan ayar ayar ta gaba ta Allah ce fala wato menne inna allazina kafaru wa saddu an sabilillah waɗannan da suka yi kafirci ku dube da ake ta maimaita kafirci kuma ake gwama kafircin tare da toshe hanyar Allah ashe kusan siffa ce kamar da na sha faɗa mana sai ka ga wasu musulmi suna mamaki wani suka ji wasu kafirai sun yi wani abu na rusa musulunci ko wata mace ce ba mace ta ɗauki wani musulmi a wata jiha nan ba na faɗe ta ba ita tana aiki kudancin nan ta ɗauka yana musulmin shi kuma ɗan musulmi da ta je can ke ta ƙoƙari ba ta ce mai kiristanci ba amma hidimar da ake mai da waye ta ɗaukai ta tafi ita mitin na coci a ajiye shi a waje a haka a haka har sai su rika turo mai wasu kuma su rika dan tattaunawa da shi me yake gani wannan abu kaza kaza tana to duk me take ana kaga musulunci yake to take ta toshe shi daga hanyar Allah karshe ya koma hanyar ne hanyar shaitan to haka kafirin suke yadda za su toshe hanyar Allah wallahi suke kuma kai bai kamata kai mamaki ba kai kuma wace kokari kake na buɗe hanyar Allah a shiga addinin Allah wani kokari kake na buɗe hanyar Allah a gane musulunci in su kullum Allah yana siffanta su da toshe hanyar Allah ya kamata kai kuma ka siffanta da siffa ta ne buɗe hanyar Allah bai kamata ka mai da musulunci a riƙe mai wata kyama ana ganin shi wani irin gidajen addini wani irin addinin da mutane su riƙe kyamar suna tsoron shi ya kamata ka buɗa ma musulunci kofa wanda ba musulmi bai riƙe sha'awar shi wanda bai fahimce shi bai fahimce shi wanda bai gane shi bai gane shi wanda ya zama ba gidajen musulunci ya zama ɗan birnin musulunci abin da ya kamata kenan in kullum su ga sifar aka ce ililimi na kafar ruwa saddu an sabilillah suka yi kafirta suka toshe hanyar Allah sun mamatu wa hun kuffaru suka mutu suna nan suna kafircin su ana ana so a nuna maka duk wanda ya mutu yana kafirci to fa shi ina zai dawama sai Allah ya ce ya ghafara Allahu lahum Allah ba zai taba gafarta musu ba shi yasa sai ibn kathir da yazo karkashin ayar sai ga waccan aya ta cikin suratu wato ainihin wato wata ayar za ta iya fassara ta a cikin wato inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha tana cikin suratul nisa'i ko wannan a cikin suratul nisa'i tana fassara wannan a nan wanda suka yi kafirci suka yi ta toshe wasu ga hanyar Allah ba za a ji ba suka mutu a haka ba su tuba wa ma tuhum kuffar kuna ganewa latifalai ya kasar Allah ne Allah ba zai taba gafarta musu ba wannan aya tana daidai da fadin Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, Allah bai taba gafarta mu wanda suka mutu suna shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma Allah yakan gafarta ma ma duna zalika ko ma bayan shirka din duk abin da ba shirka ba mai shi ya mutu yana yi to yana nan shi a mashi'atillah ƙarƙashin mashi'a ta Allah in ya so ya mai abuwa in ya so ya kama shi da laifi ya mai ukuba amma wata rana zai ya fi mai ya sa shi aljanna ba zai ba zai rama cikin ba amma banda kafirci banda shirka shi yasa magabata kullum suke concentration akan shirka mai shirki ita ya take me kafirci ya yi ku dan kamar mutum ya je auka duk wani sako na duniyar nan da ake ma ubangiji in dai ba shirka ba ce ba kafirci ba ko mai shi ya mutu yana yi in Allah ya so sai mai afwa in ya so ya kama shi da laifin wannan zunubin ya mai azaba a wuta a saka shi a ɗanɗana mai tsawon lokaci tsawon shekaru amma wata rana komai da ɗan daren daɗewa Allah zai mai gafara ya fitar da shi a sashi gidan aljanna amma banda ne banda wanda suka mutu suna kafirci Ban da wanda suka mutu suna shirka Allah ya tsare mu da waɗannan munanan ayyuka sai mu ta karanta da al'umman mu su san mecece shirka su nisance ta menene kafirci dan mu nisance shi mu kyamace shi mu kyamace masu yin shi sai dai mu jawo su dan mu musulunci da su su gane menene ne musulunci amma ba wai dan mu sha'awa mu ma mu je mu yi ba fala tahidu kar ku rauni me alaka wacce magana da wannan ana maganar jihadi ne ana maganar kira zuwa ga addinin Allah saboda da aka taka ce kar ku rauni ai kar ku kenan kar ku fasa ni wani rauni duk abin da tazarai suke maku na ba ku barazana da tsorata ku da waye da ta ku ka san yau ana cikin wannan musiba ko sannan muka wani mikin wani malami ke cewa abin da ke damun al'umma ya tsoro kawai taya in ta fashe sai kai mutane suna tugu gudu sun firgita sun tsorata maimakon musulmi da aka san shi da ba baya firgita aka san shi da imani in mutuwa ce ba ta samun shi sai da lokacin da ta kuma ba zai mutu ba sai ya je inda aka ce zai mutu sai ya je wurin kasar sai ya sai lokacin sai ya cika kwanakin sai ya komai ta mai na firgicinka da kincinu da suke faruwa iya kasanka addu'a Allah ya kare mu fitina ce fitina ce abin da ake kira fitina sai kai addu'a Allah ya tsara musulunci da musulmi Allah ya tsara musulunci da musulmi ya kare musulmi daga fitina dukkan masu fitina an gane da kyau amma bai kamata mu sami rauni ba to anan abin da ake magana fala tahinu wa tad'u ila salim kar ku sami rauni lokacin da kuke gwamda yaƙi da makiyan makiyanku kafirai wata da ila salmi ku kira zuwa ga ai sulhu wannan salmi ana karashin tashi da salmi ana kan tashi da silmi duk kira'o'i ne ingantattu sun zo kuma ma'ana ɗaya ke nufi da abu guda ake nufi da shi shine dai wato kira zuwa ga yin sulhu kar ku kira sadda musulmi suka yi karfi suka fara kafirai suka ji a zauna lafiya suke ya kasu yaki ya kama to a wannan lokacin kada ku nemi a yi sulhu wala ta hinu kar ku sami rauni wata da ila salmi ku kira cewa a yi sulhu wa an a a'launa alhali kuna sama Ka ku wannan fikihun ibn kasir ya kawo bayani a nan karkashin wa an tumul a alauna da sharaɗin ƙin neman a sulhu sai idan ku ne a sama wa an tumul a alauna ya kawo kisa badar adinan kafin badar nake so shi sulhu hudaybiya annabi lokacin da ya tafi ya nemi a bashi dama ya shiga maka ya umara ba yaƙi zai ba umara aka hana shi aka ce sai dai a sulhu shekara in ta dawo ya zo annabi ya yi ko bai da ba ta yadda amma haka yake so haka bar suke so masu yadda haka zo haka ce za a yi sulhu shekara goma ba yaƙi tsakani yake ya yadda duk a wannan lokaci bai da ƙarfi a tsari na musulunci da musulmi lokacin da duk musulmi ba su da ƙarfi kafirai suka nemi a yi sulhu ko lallai sai a yadda a yi sulhu ɗin domin ba ku da karfi yin sulhun shine ko kuma ana cikin yakin aka ga cewa lallai musulmi ana ta kashe su za su kare ba hikima a cikin musulunci a ce ku je ku musulmi da a kare da sai a dawo a yadda eh, a yi sulhu wa an tumul a alauna tunda yanzu ba ku da ƙarfi har sai kun yi karfin da kuna sama lokacin da musulmi suke sama aka yakin bada aka yi uhudu suka sami karfi wannan lokacin shi kenan ba a yadda su yadda da sulhu sulhun da zai zama na zalunci ba ne amma san da ba su da ƙarfi ba yadda suka iya sai a yi sulhu don a zauna lafiya musulunci da musulmi su sami damar yada addininsu gininsu da ci gabansu na addininsu gininsu, amma su rika cewa lallai za su yaƙi da abokan gabansu a lokacin da ba su da ƙarfi wannan ya saba ma hikima ta musulunci ya saba ma sunna ta manzo sallallahu ba manhaji bane irin na manzo da sahabbansa Allah ya ce wallahu ma'akum Allah bana tare da ku bil auni wan nasri ta hanyar taimako da wato dukkan wani tallafi da taimakawa Allah na tare da ku lokacin da kuke da karfi karfin da za ku iya ja da kafirai walan ya a a'malakum Allah ba zai rushe maku ba zai tauye maku ladan ayyukan ku ba wato wala takhaful mota hannun jihadi idan har ya kama to kada ku ji tsoron mutuwa a fagen yaƙi amma zama irin wanda ake yi haka kawai ya zama musulmi ya kai kan shi ainihin a kashe shi kisan da bai dace ba wannan ba shi da gurbi a tsari irin na musulunci kuma yana tafiya ne bisa tsari musulunci da musulmi ba wani abu da aka ce su yi shi haka kawai kara zube ba shi a rubuce komai a rubuce ƙur'anin nan ya mana bayanin komai suran nan da muke karshe karshen gama ta suratul muhammad da ya da suratul tauba da amfani da can cikin suratul bakara za ka sami duk abin da aka tattara aka bayani na jihadi irin na musulunci wanda yake mai yin shi ya san yana yin jihadi irin na musulunci an gane da kyau mai Allah إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفظكم ربكم تبخلوا ويخرج أبغانكم نعم الله ملوك كيسي ita rayuwar duniya ba komai ba ce face ce da wargi kawai wa in idan kuka yi imani kuka ji tsoron Allah kuka yi takawa yutikum uzurakum Allah zai ba ku ladanku wala yas'alkum amwalakum ba zai tambaye ku dukiyoyin ku ba in yas'alkumuha in ma zai tambaye ku inda za a tambaye ku inda Allah zai tambaye ku fa yuhtikum ya tsananta tambayar ku tabkalu sai ku rowa wa yukhriju adghanakum saboda haka Allah ya fitar da ainihin wato rowa ku da kullun ku da hasa da ku wato waɗannan ayoyi ciko ne akan abin da muka karanta yanzu da ake magana ta ku sami rauni fala ta hinu wata da ila salmi wa antum la'alauna wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum ana magana musulmi kan su sami rauni diya kada yake masa yau a duniya da a rusa musulunci ana kasashi to kar su sami rauni kar su damu innama alhayatu duniya na ibn wala rayuwar duniya nan fa ba komai bace face lahu lahun wasu malaman suka ce ma'anar lahau wato wasa wanda yake ake yin shi da abin da ke tafi da lokaci wato abin da kai ma baka san me kake ba a abin na kai laibu laibu ne ke son ce an laibu laibu ne malamai suka ce kamar yaro a yaro me yake yi laifi yake ko ku ba ku san wasan yara ba ne in yara suka taru suna wasa a irin bi'ar da suka tashi irin inda suka tashi in gidansu haka ake ta neman kuɗi da kasuwanci wasan kasuwanci za ta ji suna yi yara kowa ta mani idan gidansu harkar noma ake wasan noma za su harkar kiwo ake wasan kiwo za su rike yi idan idan inantaka kada-kada ke yan ganguna za su samu ciyarwa abin da ya tashi kawai a inda yake kewaye ga ana shi zai sai to san da yake wannan abubuwan da yake in ka tambaye wajen me yake ne zai ba ka hamsa ce dan ba manufa bai san me yake ba bai san dan me yake ba bai san fa'ida abin ba wannan shine laif to ita duniya wato innamal hayati dunya la'iba sai duniya wata abaci wurin da in ka biye mata za ka yi ta abu karshe in an tambaye ka me kake baka san me kake ba yanzu mai neman kuɗi bai hattara ba sai ya tara kuɗin yaya za ka yi da kuɗin bai sun zai da su ba ya sunan da ya tara family kawai wancan banki wancan shiya wancan kamfani wancan dinar da ke amma za a yi da kuɗin bai sani ba kawai zama bala'i kawai ta tare da shi kenan haka nan mai mulki in bai hatara ba sai zan mulki shi laye ya karbi mulki ya sami mulki yana kan mulki ya zai da mulkin babu wata ajanda ne manufa kawai da shi ne zina da mulki shi kira kamar wasan yara kenan haka nan yaro matashi mai karfi wanda zai iya tsaye na zira raka a sha ɗaya wurin shi hajji ko tura bai damu ba zai iya ɗaukar buhu ya tsora a bayan zai duk wani abu na ƙarfi da ake a nemi halar zai iya yi amma idan yana cikin layi sai san ma bai san amfanin lafiyar shi ba lafiya ga ta nan ba zazzafi ba malaria ba ta duk cututtuka nan babu ga ƙarfi amma bai sani ba sai mai sai layi sai ka same shi yana wrestling yana boxing yana tsalle yana waye yana ya zama wani shirgi ke kirke ke me zai da lafiyar tashi oho lai kawai na malhayaci duniya lai don mutum ya suke sai ya zama rayuwar shi wasanni ne wani yana abin da ma bai san mai amfani abin ba wannan shi ne laif kenan mutum yana abu bai san abin da yake ba yanzu ku rubi arna in suna irin boxing din nan ka ga mutum nan nan ɗin shi kaɗai dantsan shi kawai in yi maka ɗan haka ya za ka yi kai da ba ka yi Can za ka yi tsallaka faɗi waje da idan saboda kawai yadda ginin jikin yake amma me ya jiki mai wannan ɗin ne fa'idan shi yana da zama na yi? kawai ya ci ya sha ya yi wannan ƙarfin ya motsa jiki ya washe kenan ba wata manufa haka kafirai suke su ci su sha su ne to haka rayuwar duniya wanda bai fahimci addini ba haka take zama masa inna hayati duniya dunya la ibn wala lahau shi abin da ake shi da yan abubuwa shi kuma yan bushe-bushe da yan kaɗe-kaɗe yan abubuwan da suke ɗaukar hankali an gane da kyau Shi ne lahau abin da za a kawo su domin da zai tafi maka da ko hankali haka har ka ɗan shagala ka manta ma da me kake to duka duniya ta tattara waɗannan abubuwa ne. in ba ka tsaya ba kana su ka fahimci addinin ka ka gane haƙƙin Allah da na manzo da na bayi to sai ka zama duniya haka za ta tafi da kai innamal hayatu duniya laimun wa lahun rayuwar duniya wurin wasanni ne da shagaltuwa wato ainihin wa lahun shine baɗin wa gurur ruɗuwa inda za ka ruɗu ba abin da kake ta abin da yake bana a gare ka an adam yana cikin la'im da lahau za ka kuli na jawo maka shi shari na duniya da lafiya ba mu magana mai kuɗi ba ya tara kuɗi amma kullum bisagi ke jira kawai za ke tsara gaban ubangiji baya tunanin me ya masa lahira me ya ajiye lahira kamar da muka yi misali rana ya tara hamshakin kuɗi ba zai cire ko da kashi ɗaya bisa goma ya ajiye ma kansa gobe kiyama ba wakafi kenan ya sami mulki ba zai tsare ya yi mulki yadda zai zama ga adalci al'umma su wajiya wajen bauta Allah wajen jin daɗin al'amuransu wajen duk wannan matsala ce ga mulkin bai amfane shi ba kenan kuma za a tage shi gobe alkiyama an ba ka mulkin al'umma ya ka tafi da mulkin dukiyarsa ya aka musu da ita sai an tambaya wannan shine gurur kenan waɗannan abubuwa dukansu. su haka duniya take sai aka ce wa in tu'minu billah ala annahu huwa allazi yamliku al-mauta wal hayata wahda wa tattaqu in ko kuka yi imani da Allah shi kadai kuka bi Allah wato ainihin kuka san shi ya mallaki mutuwa da rayuwa shi kadai ba ku jin tsoron tsayawa ku taimaka ma ku wata ta'u kuka sami takawa wato tamtasilu awamirahu wa tastalibu nawahi kuka yi kokari kuka kamanta duk awamirtansa kuma kuka nisanci hana hanensa yu'tikum ujurakum zai ba kula da ku kaga nan in ɗinkin kamar shartiya ce in kun imani kun yi takawa kuka yi aiki na lada to fa Allah zai ba ku ladan ku ya kun da'a da kuka yi mashi wa fawabiha da ladan da'a din wa hiya jawabu sharti ita ce jawabin sharti da aka faɗi wa la yas'alkum amwalakum amma sai Allah ya ce Allah ba zai tambaye ku dukiyoyin ku ba amma malaman tafsiri suka ce wannan aya na Allah ya ce ba zai tambaye ku duke ku ba wani wurin kuma ka ce wa aka yi zuwa Allah qardan hasanan ku bai wa Allah na kiran kyakkyawa kyakkyawa can an ce ku ba can kuma ka ce wa aki zakata ko fi musara ta wa aki zakata ku zai da sallah ku ba da zakka ku ba da zakka Allah ya tambaya kenan a cikin miliyan goma miliyan arba'in ka ba da ɗaya ai an tambaya ko cikin shanunka talatin ka ba da ɗaya awakinka arba'in ka ba da ɗaya noman ka kasa kasa kashi goma ka bada daya ai an tambaya to ya za a yi da wannan ayar kuma wala yasalkum amwalakum sai malaman tafsir suka ce ai babu cin karo da juna ai tambayar da ake ziyaratun ala zakatil mafrudati dakhila fi qawlihi ko tattaku ba ce ake baccan kafin a ce ake ne wa in tuminu wa tattaku in kun ji tsoron Allah kun takawa takawa ko ita ce aikata abin da Allah ya ce ku yi to Allah ya ku ba da zakka to bayan zakka din ta nafila kenan Allah ba zai tambaye ku ba sai kun sa kan ku yi kenan sai wasu malaman suka ce a'a ai abin da ake nufi wala yas'alkum wato amwalakum wato ba zai tambaye ku dukkanin dukiyar ku ba a'a za a tambaye ku min amwalakum wani abu daga ciki shine ciki sai a ce kai zakka a ciki kare a sadaka a ciki ka rika taimaka mu addini kun gane da kyau shi yasa wannan bai ci karo ba a can aka ce ka bayar kuma a can ma da aka ce ka bada zakar zakar wurin wa take fadawa ne wurin yan uwanku miskinai Allah ya baka dukiya wancan mai ne aka ce ka bashi waye amfana kai ka amfana miliyan ka dauki dubu goma miliyan ɗaya ka ba mana shi kai kana da shi dama ku kuke da kamfanin kaza na ku ne na taliya na shinkafa na ku ne na siminti na ku ne na waye na ku ne kudin wurin ma za su koma ne miskini bai da gida ina zai tafi tsohon siminti gina gida miskini bai da abinci ina zai tafi shinkafa wa zai ce so taliya wa zai so makaronin wa zai so ta talaka dan wanshi sama kudi kaga kudin za su sake dawo maka ne dama abinda ba a so kudin ka rike kai kadai rika juyawa a rika samun mara shi da ya samu sai ya tafi kasuwa ya so tufafi ya so kayan abinci ya sami da zai tsuguna sai ka ga ta sake kuma wurinka bata ma sai ka sake tara ka ba da zakka ko ba shi bane ne to shi aka ce lallai nan tambaya da ake nufi tambaya ne ta tilastawa wala yasalkum amwalakum in yasalkumuha fayufikum inda Allah zai tambaye ku ya matsanta muku shine fayufikum in ayu fi talabiha ya matsanta muku wajen neman ta sai ku ruwa sai ku ruwa ku hana wa yukhriju afghanakum wannan kuma sai yasa Allah ya fito da wato aqadakum kullin ku wa bugudukum lidini wato lidinin islam an ce ku zakka ku ba da dukiya ga yan uwanku musulmi marasa shi ku ba da dukiya ku a fita jihadi kun hana ku kaga hanawa ku alama ce ta dama akwai kulli ba ku san musulunci kenan magana kuna sai yan uku musulmi talakawa ƙarya kuke ba ku so kenan to shine fa yukhriju abzanakum sai ya fito da kiyayya da kuke mai yan uku talakawa ba ku kauna ku masu kuɗin musulmi sai ya fito da kiyayya ku da kuke musulunci don ba ku taimaka mashi yadda za a kare addinin Allah yadda za a taimaka masa yadda za a ɗaukaka shi ba ku yi shine ake nufi a nan da za a tsananta tambaya sai kun ba da dukiya sai ku ki ku ci bayarwa wannan kuma abin da zai fito da yayyar karara a nan wurin ma ne ya wani ɗan sharhi don ya nuna mana ɗabi'a ɗan adam da dukiya yace min haisu mahabbatul amwali bil jumla wato an bil bil wato bil jibilla wa ɗabi'a ta yadda aka sanya mu mutum san dukiya a bisa ɗabi'a ko kulikal insanu halu'a إذا مسه الشر يسوء وإذا مسه الخير منوء هكذا قال لي ولك الإنسان حاله mai bala'in san san san abu kenan wai za hul sharru jazu'an in wani ɗan abu ya samai na babu wai wai wai ai ba na kano ba daɗi tun daga januwari kaza kaza yanzu ba abin da za mu baya a ciyar bana babu kowa ya rike kuɗin shi gam ya rike yau ku ga ina ke ciyarwa da abinci cikin yana duk babu bana mutane da tafa me yasa ai babu wai wai tun daga januwari babu ciniki bawa shi ne masahu sharru An. sanin sai kasa daurewa sai taraki wai za masahu alkhairu anuwan idan kuma Alkhairu sai da yake ciwo diribobin da miliyoyin shawo sai zai ce ka aibana laibana bana sadda aka ce kwari wani ya ji duka sun kari wurin da ake sai da ragona da sallah babba babu sun kaji an sai sau da yawan dinki da yawan waye don kano ta cika ko na. sannan kuma masu ciniki suka shawo kai bana mun ciri ba mana gaske alhamdulillah da haka ga dukiyar sun yi wannan ɗabi'a ɗan adam ne haka ɗan adam ne amma sai wa illal sai masu sallah sai aka waye wanda suke sallah suke kula su kan in sun samu suna ana gani alama suna baya in sun rasa kuma sai su shiru ba sa rai an tambaye alhamdulillah ya taso alhamdulillah ala kulli hali muna yi addu'a alhamdulillah amma wai wai wai wai ba ciniki ba ka ja baki ka shiru ka roƙi Allah ya kawo yi wa ajiyar ko kana tsammani haka Allah zai ba mu ba zai tausa sama ba Allah zai yayi zai kawo sauƙi Allah yana tausayin bayansa mutanen Kano musulmi ne kusan ɗari bisa ɗari saboda haka dan sun ga abin da ba su kima su kila su ma sun tsokano Allah ne sun ta saƙo iri iri a nan garin kano aka samu ke ji yanka mahaifinsa ba laifi ba ne ba zai sa Allah ya fushi ba karuwai suka rika isganyanci da waye abuwa iri da wani duk ba kusa da Allah ba ne shi yasa an gaggawa wani abin da rai ba ta so kai ka koma ke tunani ko karshen ayoyin nan ne aka nuna mana da shi ma yake mana bayani ke cewa wa man nuzi a fi mahabbatihi zaharar tsawiyyatuhu allaki kare turha. wanda aka zare masa wato ainihin abin da yake kauna ɗin nan sosai abin da yake cikin zuciyarsa sai ya bayyana ma'ana in kana son Allah inda ake gane a taɓa dukiyarka a ce kawo dan wa za ka ba dan Allah don kana son Allah dan nan sai ka ba amma idan san dukiyarka ya rinjaye san Allah sai ka yi min da girman Allah shi ya fi girma a cikin zuciyarka girman san Allah ba girman san dukiyarka ba to ba za ka rufe maka ido ba sai ka ɗauko shi yasa ku daina mamakin masu kuɗi da suke ba sa suna bala'in ruwa cikin dukiyarsu san dukiyarsu ya fi girma a cikin zukatansa daga girman san Allah cikin Shi ne nan malami yake gaya mana yadda ɗabi'a ɗan adam take kuma na ba ta'ala ala ajizihim li yajbiru ma in kafara hu faqat ne Allah yake ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله ملوك يتي ها أنتم هؤلاء ku ga ku ha antum ko wannan kira ne ha antum haula ku dinnan ya ku wadannan ha antum dinnan duma na kiya ne ha antum ya ku wadannan haula ya ku da tudakuna tudu'auna litunfiqu ana kiran ku ne fa litunfiqu fi sabilillah domin ku ciyar domin ɗaukaka addinin Allah famin kun man yabqa daga cikin ku akwai wanda suke rowa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi duk wanda ya rowa ya sani yayi makansa rowa ne wallahu al-ghaniyyu Allah mawadaci shi ne mawadaci ne wa antumul fuqara ku ku ne matalauta mabukata wa in tatawallaw in kuka juya baya kuka ki taimaka ma addinin Allah kuka ki ciyar da dukiyarku dan addini ya daukaka yastabdil qauman ghayrakum Allah zai canza wasu mutanen ba ku ba sun la yakunu kuma su ba za su zama irin ku ba za su zama masu taimaka ma addinin Allah kenan to anan kaga da ake wancan bayani an gama bayanin kafirai da na munafukai da kuma muminai ga yadda suke in ko kun ki kuma din to fa ga yadda al'amarin ha antum haula'i ku ga ku fa to da auna da tun ce ko fi sila ana ba kiran ku ne fa shela ake yi ku zo ku taimaka ma addinin Allah duk da hanyoyin da ake taimaka a ya ɗaukaka ki yadda za a addinin mu ya ɗaukaka ɗaukakan mu shine ɗaukakan musulunci rushewar musulunci shine rushewar mu rushewar mu rushewar musulunci ɗaukakar musulunci shine ɗaukakan mu duk da zai zama an ban musulunci baka damu ba kana da dukiya kana da ilimi baka damu da shi ba kana da mulki baka damu da musulunci ba ba abin da ya dame ka abin da ya dame ka duniya kawai waccan innamal hayatu duniya la wala hawa to kwana nawa ne duk kai ka gama shekara 100 ne in ka dade wallahi ka dade kenan ka gama in mulki ne ya tafi kai ma ka tafi idan kuɗin ne ka gama ka bar su sun zama na magada idan ko menene ne shine Allah ke jan kunne in fa haka da ku ana kiran ku ku zo ku ciyar a kan hanya addinin Allah na faqatal ghazwi ciyarwa irin ta fita yaki allati hiya ka nafaqatit tijara malam yace kama take da ciyarwa ai ta kasuwanci jarin da kuke zubawa a kamfanoni yanzu da bankuna daidai take ciyarwa wajen ɗaukaka addinin Allah da da fa'uha da turbiha fil iwad ai kakan ba da kuɗinka ka zuba jari a wani kamfani ko a wani banki domin ka sami riba allazi yurja'u ilaikum wanda ake dawo muku da riba zuwa gare ku Za ka shi ma taimaka ma addinin Allah yake ko abinda dukka bayar aka ce ba za a yi nan an aje maka shi kuma za a yi tunin ka shi ana rubanya maka ko gaskiya ma ka tare da shi kamar girman dutsen Uhud sai Allah yake ce fa minkum kuma yabkhal daga cikin ku akwai wanda fa za su rowa khawfan min al-khasarati wal tsoron hasara kana da miliyoyi a ce kawo daya a taimaka ma addini ka ce kai ai yanzu abubuwa musamman ma yanzu da yanayin ne da ya zama kuma ya tsaya ce amma sai da aka baka dukiyar baka so a tsaya ba an ta baka ko to ce wacce aka baka fitar da wani mana wallahi da masu kudin suna fahimta da ajini bai zama yadda yake ciki ba a ciki percentage mun san percentage ko ko me wani abu za ka yanka ka ba ba duka ba inda aka ce in ba wanda ya kowa imani ba bayan manzo shi ne abokan ai ba wanda ya ba da dukiyar shi gaba daya ko umar rabi ya kawo to kai an ce ka kare ne wani abu aka ce dan ko ka kawo a ce makama addinin Allah addini ya daukaka to Allah ya ce cikin kwakwan da Allah ya sani wanda za su ruwa ko wato saboda ne wato za su yi haufan minar alƙasarati ilaktin fi imanihi saboda tauyawar imani da yake da shi bi rujudil wato saboda wai ko talauci ne zai sake samun sa in ya hana ɗin ay minkum man wa man yajud cikin ku akwai wanda zai baya wa zai rowa akwai kuma wanda zai ba da dukiyar shi wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi duk wanda ya rowa ya sani yayi makarsa rowa ne ma da wata magana a nan mai kyau kamar yau karfa inna ma ya kalu annabi ya ce wa anhu لأن ولأن وبال عدم النفقة في الجهاد إذا دارت دائرة تستأثله وما له yace an ce nan wanda ya ruwa ya makansa ne ko? ta yaya ce ai saboda idan kuka ki taimaka ma addinin Allah ya karbi to jistar da gumurzu ya taso na kafirai na kokarin su murkushe ku shi mai kudin zai iya kubuta dara laifi wa maluku rikicin da gumurzun zai hada da shi da dukiyar tashi haka ne kuma haka ba yau ku duba yaya ya hali yake da masu dukiya suna tsayawa su taimaka a taimaka addinin Allah a kare addinin Allah ba magana su ce za su ta guduwa wani ya gudu ya tafi switzerland wa koma ya sami nationality wani ya koma ina ne wani ya gudu wacce kasa wani ya tsere su wani ya koma abuja ne ne na gudu ta ya kamata ku yi a taimaka ma addinin allah ɗaukaka addini ne ɗaukaka ta hanyar karantar da al'umma su gane addinin su yadda za su taimaka mashi ba da za su rubuta addinin ba amma ba ku taimaka ba karantar da matasa matasa suna fama da jahilci ko suna fama da wauta ko suna fama da da tabar gaza a cikin gari ko suna fama da sharholiya ya za a ginin Allah ya ɗaukaka hmm? sai wanda Allah ya datar irin wannan matasan da suke wani ga suna suna ta saurar Allah ya ci annabi ya ci amma wani ya gina can shi abin da ke cin ƙwaƙwalwar shi wauta kawai wani abin da ke cin ƙwaƙwalwar shi don azumi ne kawai ma yana cin yana shaye-shaye shi to ya za a gini ya ɗaukaka har ya zama kukan ku dukiyar ku tarka ne wani security shine ku taimaka in ko ku ga ki to ku sani wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi fala yaki don da ya rowa sakamakon rowan za ta dawo ta hada har da shi wallahu al-ghaniyyu to fa da Allah yake cewa ku ciyar ku taimaka har ku yi tsammani Allah yana kira ku taimaka mashi shi zatin sa kenan a'a wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi ya ka ce wallahu da ghaniyu Allah shi mawadaci bai bukatar komai addini in kun taimaka ta kuka ma in kun ki taimaka ma addini ku kuka yi makan Allah yana da masu bauta masa maka karanta da ku a nan hadisi ingantacce na shi a sararin sama ba inda za ka ɗora yatsan ta biyu face a wurin akwai mala'ika ko ne ma Allah su da ko ne mai ko kuma yana tsaye bauta mashi har sama ƙara take tana motsi saboda nauyin mala'iku da ke kanta kuma ya alamu jiro da rabbika ba wanda ya san yawan rundunar ubangijin ka shi to idan mu na duniya mun ki bauta mai me zai ci Allah da kuma in an ki taimaka ma addinin ne ce namu ne gata ne gare mu to wa zai ji ne wai saboda haka yan uwa sai mu fahimci abin da Qur'ani yake kiran mu shi yasa anan haka cika suran nan dama an ce mana ga abin da take karantarwa Allah mawadaci daga barin dukiyoyinku wa antumul fuqara ku ne mabukata ilaihi da'im idan da tsaftawa ido ka wadatuwa ga barin ubangiji tsaftawa idan ka da za a rike ta yanzu ba lafiya yana ba baka sani ba ka ci ka sha kai waye ka sha iska kai komai ga nan kana cikin nemar ubangiji ya zai janye sakan guda shi kenan kashi da cikin bala'i saboda haka wa antumul fuqara wa in tatawallaw idan kuka juya baya an da'atihi kuka kima Allah da'a ba ta zuma ce a ti Allah wa ti rasula kuka kiyin wannan da'a din yastabdil qauman ghayrakum sai canza wasu mutanen ba ku ba bi an yuhlikukum ta hanyar ya halaka ku wa yati bi qaumin ya zo da wasu mutanen na daban wa ya ja da lakum ya sanya su a matsayin canjin ku ai an gane kulafa a ardi zama su ne halifofinsa a ban ƙasa tunda ku kun ki taimaka ma addini thumma la yakunu amsalakum wa ba za su zama kamar ku ba wato fi tawalli an ta'atihi wajen juya baya wajen yi masa da'a bal yakununa ne lahu zan zama masu masa da'a ya kawo mana hadisin Tirmidhi wato ainihin يتشي manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin abi hurairah ne qala قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم قالوا ومن يستبدل بنا وكان سلمان بالمحضر فقال هذا وأصحابه والذي نفسي والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالصرية أو بالصرية لا لتناوله رجال من فارس قال الحسين هم الأجم وحكي عن أبي موسى الأشعري أنه لما نزل هذه الآية فرح بها رسول الله وقال هي أحب إلي من الدنيا والله أعلم وأحكم أنا حديث مال الباني يا صحاشي cikin wato littafansa na da ya tama tafariji na hadisi cewa wannan aya wato lokacin da annabi ya karanta wannan ayar to ya kasance sahabbai suna nan zaune daga cikinsu akwai salmanin farisi da ainihin wato sahabbai daban-daban ne sai ainihin ce haza wa ashabu fa qala haza wa ashabuhu su waye za a canza dai ai annabi sallallahu kun ga sahabbai ake magana su aka fara karanta mu ko in ba za ku taimaka ba sai Allah ya tafi da ku ya kawo su kuna ganewa eh sai Allah ya tafi da ku ya kawo su amma ba haka bane su din ne suna nan ba wasu da za a canza saboda haka shine sai ainihin suka ce wallazi nafsi biyadihi law kana al-imanu manuqan bi surayya da imani yana can tsamfare da surayya ya san tauraron surayya ko Waluhu rijalun min fari da wasu mazajen daga faris sun je sun kamo shi ana nufin shi salman faris yana ciki qala husainu humul ajam wato yake su ne wanda ma ba Laraba ba idan ku laraba kun ki to sai wasu wanda ba laraba ba su su shiga musulunci kuma su taimaka mashi yasa za ku ga hatta rubuce-rubuce da aka yi na taimaka ma addinin musulunci za ku ga wato ainihin wanda ma ba ba laraba ba ne na dama wanda suke rubutu da tattara hadisai na manzo sallallahu aka rubuta su aka komai za ka ga wanda suke ma ba laraba ba ne wato bayan wannan shine yake cewa manzo sallallahu ya ce wannan ayar ita ce a habu ilayya min duniya ta fi soyuwa a gare ni da duniyar nan gabaki daya saboda abin da ta kunsa kenan cewa idan da sahabban annabi ba za su ba sai Allah ya share su ya kawo su amma su za su to saboda haka yau kenan idan wannan al'ummar ba za su taimaka ma addinin saboda junansu to fa abu ne mai sauki Allah ya tafi da su ya kawo ta al'umma ta daban wanda za su taimaka ma Allah wannan shine karshen wannan sura ta suratu itali ko kace suratu muhammad wacce ta kunshi darussa masu yawan gaske kuma a irin yanayin da muke rayuwa a yau wanda yana da kyau mu ƙara karanta cikin hunta musamman matasan su fahimci yadda ainihin al'amari yake na qur'ani da na sunna da karantarwa ta magabata mu gane me ya wajibi a kanmu babban jihadi yau da muke fuskanta shine mu zo mu kokari mu san kanmu mu karantar da kanmu mu gane addinin mu mu san haƙiƙanin musulunci haƙiƙanin tauhidi haƙiƙanin sunna mu yaƙi abin da ake kira shirka da bid'a da fasikanci a cikin al'umma ba zai yiwu ba mu rika tsammani za mu sami taimakon Allah a cikin mu akwai dukkan dangogi na fasikanci dukkan dangogi na shirka da bid'a tana cikin wannan al'umma sannan kan iya cewa za ka yaƙi wallahi ba zai yiwu ba sai mun dawo mun koma mun ga yadda magabata suka yi haka imamu mali ya ce tun a zamanin su al'umma ba za ta gyaru ba sai da abin da ta farko ta gyaru to sai mu koma mu karanta tira mu karanta tarihi mu ga ya annabi ya sahabbai suka yi ya addini ya ci gaba sai da tunu suka faru irin zamanin su imamu ahmad irin su ibn taymiya ya suka yi mu ma sai mu amma muka ɗau wata hanya ta daban ba mai kullewa ba to banda daɗa shawaha musuluncin da rusa shi da ba sa ba wanda ba musuluncin su zama da wani kallo na daban ba abin da za mu haifa a cikin al'umma mu Allah ya sa mu gane Allah ya taimaki musulunci da musulmi Allah ya ba mu ladan abin da muka karanta a wannan sura abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta mu ina ga saboda yanayi na an dan tsawaita sai a hakura da tambayoyi kila sai gobe insha Allah in sauran lokaci sabuwar sura da za mu kama insha Allah suratul fatih سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك